ina matar gidan take ko ba ta nan ne? Tana gidan ubanki yan iskar yarinya. Lallai kuwa zaki tabbatar da cewa ni yar iska ce tantiriya daga ranar da na haɗa shimfiɗa da mijinki. Ƙarya kike ƴan hau ƙaramar ƴan balaja'u. ta Hafsa, to ki a ki wannan hargagin da kike min abin da na niyya zan fasa ne kafin mu fito sai da muka jira sunan Allah ɗari ba ɗaya domin Allah ya ɗaura mu akan irin go ki gaggauta fitan min daga cikin ma'aikatan nan kuma ba haka ba zan sa a fitar da wannan kangon naka dukkan wannan kangon kake cewa a fita ya za ki shigo har cikin gidanmu ki zo ki ringa gaya mana irin wannan zayen maganganun wai dakata tashi wai me ma yake faruwa ke tsohuwa ke da irki kuna neman jefa kanku ga masifa da bala'i dan annabi ki rabu da ita ni ce daidai da ita mijin ƙawata kamfanin bajinta sound studio and film production limited sun saba kawo muku kayatattun shirye-shirye musamman shekarar 2024 da muke ciki sabon shiri ne da suka kawo muku wanda za su gwangwaje domin fitar muku da zare da abawarsa domin kuwa inda ake zaton wuta a makera sai aka ganta a masaka shin menene sirrin kuma menene mafitar a ina lissafin ya fara kuma ina za a kare mijin kawata mu je ka bi wancan mu je magana nake so ne gami da tsakaninmu. Tsakaninmu? Ai ina ganin kamar babu komai a tsakaninmu. Wannan furucin da kika min shine ma ya tabbatar cewa kina mun hasada wallahi. Me makomar zamar bautar da nake maka? Kinga abin da kike tunani fa ba haka bane. Kai ma ka san baka mun adalci ba. Komai zai iya faruwa. Gaskiya san aikata kuskure. Wai dama tuntuni ba a huce wajen nan ba? Ka cince ta. nan gaba kaɗan auren mu zai haramta. Kin san wannan lamarin ba ƙaramin mamaki ya bani ba. Sai daga bayan na shiga motarsa kuma sai tashi daga safuwan mijin ƙawata da na sani ya koma wani mutum daban wanda yake neman soyayya. Zan iya kashe mace wallahi akan mijina. Ta lalata can domin kuwa tarkonta ya bada shi kuma gidan mai nene lissafinta shin yana iya bambance tsakanin zare da abawarsa ta gida da kuma ta dawa menene abin da zai gano kuma me zai buga. mijin ƙawata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da kina ambatan Allah da baki ganna kofar gidan nan ba. Haba Ashman, me kake kokarin aikatawa haka? Wato zuwa na yana nufin masifa da bala'i akan samar da labari imam abdu bandarawo mashirin shirin samin bajinta wanda ya bada umarni m sagir dimara dona kawata. Wannan shiri zai fara zo muku ne bi ga watan Agus shekarar 2024 ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Bajinta Hausa TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku.